أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya zafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yini Ramadana na biyar a yau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 وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نعم alhamdulillahi a ayoyin jiya da muka karanta mun ji addu'o'in da annabi ibrahim alaihi salam ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala ya masa wannan alfarma ɗin kuma allah ubangiji ya masa kuma ya ce babban alfarma ita ce kada allah ya kaskanta shi ya wulaƙanta shi ya kunya tashi ranan da za a tashi daga kaburbura a tsaya gaban Allah ranan da dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani sai wanda ya je wa Allah subhanahu ta'ala da tsarkakakken zuciya bi ma'ana zuciya cike da imani da biyayya ga Allah To a yau Allah maɗaukacin sarki ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin za a kusanto da aljanna a filin hisabi inda za a yi hisabi idan aka gama hisabi sai a kusanto da aljanna lilmuttaqina ga masu tsoron Allah subhanahu wata'ala su shige ta ba tare da wata wahala ba Asuwa ne ne masu tsoron Allah subhanahu wata'ala attaqwa hiya an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wa ghadabihi wiqayatan bimtisali awamirihi wa istinabi Wahi, tsoron Allah shine mutum ya sanya kariya ko katanga tsakanin shi da fushin Allah da azabar Allah garkuwar da katangar da kariyar ta zamanto aikata dukkan abinda Allah yake so da nisantan dukkan abinda Allah maɗaukacin sarki baya so wannan shine idan mutum ya zamanto a haka a rayuwarsa duk abin da Allah baya so kana nesanta kana barin shi duk abin da ya hane ka baka yi duk abin da ya umurce ka kana yi to wannan ita ce babban garkuwa kariya da za ta zaman tsakanin mutum da azabar Allah bi ma'ana wuta ba ta taɓa ƙone mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan wa burri zatil jahimu sai a bayyana wutan jahannama a bayyana ta nan a nan take lilgawina ga ɓatattu kafirai masu jayayya da Allah da annabawan Allah da addinin Allah wutan za ta bayyana kawai kwatsam sai ga mutum ya razana suna zatanta a zuciyansu sai kai su ganta ga ta nan kawai ta ruru ta ta san musu kawai wakila sai a ce ma 'yan wutan idan suka ga wutan ba zata za a musu da wutan su ganta ga su ga ta kawai wakila lahun sai a ce musu aina ma kuntum ta'buduna ina waɗannan allolin naku da da kuke takama da su kuke tinkaho da su kuke gani su waɗansu ne da za su kare ku a yau daga azabar Allah ina suke ga azaba ta zo muku ga jahannama ta tinkaro ku ina abun alfaharin naku ina abun tutiyar kuɗin su fito su kare kuma na bin dunin lahi koma bayan Allah da kun je har Allah kuna bauta musu to ina suke yau ga su. ina suke hal yansuruna kun shin sun isa su fito su kare ku za su iya a ganin ku auyan surun ko za su iya kare kansu wato su karan kansu ba basu su iya kare kansu ba lintana tanaku su kare ku domin Allah maɗaukacin sarki na cewa a waɗanda kuke bauta koma bayan Allah da ku da su hasabu jahannama antum lahu walaha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha ku da abinda kuke bauta din duka yau kun zaman su kirare na wutan jahannama ga alloli ne na gaske abinda kuke bautawa ɗin, to da su ma ba su shiga wutan ba saboda haka ku da su ɗin duk za ku shiga wuta waɗannan gumakan da suke bautawa din da yasa za a sanya su a wuta sai su ƙara zamanto musu azaba dama kirare ne dama duwatsu ne aka sassaƙa aka mai da su gumaka to su za a sanya su a wuta domin su ƙara ma wutar ruruwa su rika narkewa a kan waɗanda suke bauta wa ɗin su bauta musu ɗin Allah ce to tun da an kira ba za su zo ba kamar yadda Allah ce a cikin suratul bakara. Ita barra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim Asbab. wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan فنتبرأ منهم كما تبرأوا كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ranan da su waɗanda aka bauta wa in a gobe ƙiyama za su zille su kauce su ɓace ma waɗanda da suke bauta musu ɗin waɗanda duk ya ruɗe ka a duniya ka biye masa kabar Allah wani oganka ne wani mastanka ne wani kazanka ne ya ziga ka ka yi wa mutane ta'addanci ka ci zarafin al'umma ka kashe wannan ka bige wancan ka mace wannan ka ƙi yin sallah kana biye masa su ziga ku ku je ku da ke su muna nan mu ne kaza ku yi kaza kada ku yi kaza to a ranar tashin kiyama kuma ba za ku taɓu ba to a ranar tashin ƙiyama waɗannan mabiyan idan sun ga wutan jahannama ɗin za su rika neman waɗancan ƙogoginsu inda suka zuga su suka biya musu suka bar Allah sai su ga kamar kiyamar ma kamar duniya ce yadda suke tsaya musu a nan duniya ba sa taɓuwa to sai su ɗauka lahiran ma haka ne sai su rika neman su wanda suka bauta gumaka sai su rika biye ma gumakan suna neman gumakan waɗanda suka biye ma waɗansu shedanun mutane da suka ziga su suka hana su bin addinin Allah suka yi ta cin zarafin al'umma to sai su rika neman su a kiyama su kuma manyan da waɗannan din sun san waɗannan din za su neme su su kafa hujja da su su riƙe kwalansu su kai su gaban Allah su ce ya Allah ga waɗanda suka zuga mu muka biye musu sun san wannan zai faru sai su rika ɓace musu a filin tashin kiyama sai su zille musu sai su zille musu su ɓace musu kwata-kwata ko taron arfa aka ci ka nemi mutum ai za ka sha wahala kafin ka same shi ballantana a ce filin alkiyama an tara al'umma tun farkon halitta na ɗan adam da aljanu da ƙarshen halittan ɗan adam da aljanu duk an tara su a fili ɗaya ka ce wai za ka nemi wani a gan shi aina akwai wata anguwa ce a filin kyaman da za ka yi kwatance ko akwai signboard ko akwai hanyoyi da layi-layi har wani ya zuga ka wai ka ganshi gobe kiyama kawai zai kai ka aljanna wai ka ganshi in kunje kar ka damu kawai in ka je zai kai ka alkiyama ka zai kai ka aljanna ina za ku haɗu din wani adres zai baka a gobe kiyama a filin alkiyama ina za ka ganshi ko taron maka aka ce mutum ka je ka neme shi ba adres ba namban wayan shi babu komai za ka ganshi a filin abinan arfa ko filin mina wallantana haɗuwa ce ta duk duniyan farkon duniya farkon halitta da na ƙarshen ta a kiyama Allah kawai za ka riƙe ka samu mafita da shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abinda zai faru kenan fa kubkibu fiha sai a kifar da su a cikin wutan jahannama ana kifar da ƴan wuta ne ta fuskansu yanda ake alkafura kafa a sama mutum ya dira da ta ba da ta ma zai dira ba a kan fuskanta zai dira haka a cikin wutan jahannama din ya fada kan karan hankinsa a haka ne yan wuta ake jefar da su ake wuntsula su yadda ka ga mutum yake davin idan zai eh, eh, daga sama idan zai shiga swimming idan zai fada cikin ruwa wajen swimming pool kasa wani abu ake hawa sai mutum ya tsalle ya sauka da ka to wannan a wutan jahannama akan karan hancin su za su rika faɗawa. kamar yadda Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu ya faɗi hadisi yace fa hal yukabbu nasu fi an-nari ala wujuhihim wa fi riwayati ala manakhirihim illa hasaidu al fa hal yukabbu nasu fi an-nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu al lokacin da manzo Allah ya wa sahabbai wa'azi yake kuffa alaika haza manzo Allah ya rike harkinsa ya ce wa sahabbai kun ga wannan eh kun ga wannan eh ku rika kame shi ku daina barin harkin ku komai ya faɗa ku rika controlling harkin ku manzo Allah haka ya nuna harkin ya yake wa sahabbai wannan wannan ku kare shi bi hattara da shi ku rika kiyaye shi shi yasa harkin na Allah bai bar shi tsirara ba sai da ya sanya shi tsakanin haƙori ko haka kai za ka ga haƙori sun blokin harcin sannan aka kawo leɓa kuma suka ƙara rufe haƙorin suka sannan haƙorin suka rufe harce da harce yana da hatsari ce sa aka sa masa waɗannan abin a matakan kariya haƙoriyar tare shi haka sannan leɓa su zo su rufe su saboda idan ya fito galiba harce to ba alheri yake furtawa ba shi sa aka sanya masa waɗannan matakan tsaron amma za ka ga mutum kullum duk da waɗannan matakan kariyar sai ya fidda harshen na ya sari wani ya zagi wani ya aibanta wani ya ci mutunci wani ya ci zarafin wani ya yi ma wani ƙazafi ya yi ma wani ƙarya to shine manzo Allah salsalai sabai suka ce ya rasulallah harce ma maganan da muke da ɗan harcin mu ma zai zamanto mana bala'i ya samu a wuta annabi yace faqilat ka ummuka Allah wadaranka ko kuma kai innan ai asaran haihuwan irinka ashe baka saba fa hal yukabbu nasu shine fa kubtibu fa kubtibu fa hal yukabbu nasu finnari ala wujuhihim aw manaqihim illa hasaidu alfinatihim za a kifar da yan wuta da abinda suka bauta wa din wato fiha a cikin wutan kun su walghawuna da batattu rudaddun da suka biya musu suka gibin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gibi tafarkin Allah maɗaukacin sarki da dokokin Allah suka biya ma waɗansu a banza sun ɗauka za su magance musu wani abu a gobe kiyama to jahannama haka ake killa mutane a ciki wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita da sahaba bayan gari suna tafiya irin ana dan zagawa dai su rufa manzon Allah baya haka ba a bari manzon Allah shi kada yake tafiya sai kaga sahabai sun zo sun rufa masa baya suna cikin tafiya sai suka ji wani irin ƙara rajajajau haka dai kara mai tsananin gaske sai suka yi tsit manzo Allah mai shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sa ce kun san wannan ƙaran na meye suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne kawai suka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani yace wannan karan da kuka ji yanzu wani dutse ne aka tura shi a bakin wutan jahannama gaban jahannama haka aka tura dutsen shekaru saba'in da suka wuce dutsen yana gangarawa yana tafiya with all force mu duba gravity da yanda duk abu mai nauyi idan ka jefa shi daga sama yanda yake gudu manzo Allah sassu da ce wannan katotin dutsen shekara saba'in aka tura shi daga gaban jahannama yana wuntsulawa yau ne ya taɓo ƙarƙashin jahannama shi yasa kuka ji wannan ƙaran shekaru saba'in da suka kuma mu duba dutse ne mai ƙarfi aka tura aka yar to ina ga ɗan adam shekara nawa zai in an wuntsula shi kafin ya isa can ƙarƙashin jahannama to shi yasa ita wutan aka kira ta jahannama ita jahannama da kalmar larabci abu mai zurfin gaske wanda zurfinsa ya fi misali larabawa kafin zuwan musulunci idan rijiya tana da zurfin gaske suna kiran rijiyar bi'irun jahama'un bi'irun jahama'un rijiya mai tsananin zurfi to sai aka kira wutan lahira wutan naru da aka ce jahannam wato wuta ce mai tsananin zurfi in aka jefa mutum a ciki zancen ya fito babu shi kawai sai wani ikon Allah irin waɗanda za a cece su nan daga baya bayan sun kone a kai su aljanna sai wanda fito da rahamar Allah shine wanda akwai sauran imani daidai da ƙwayan zarra a cikin zuciyarsa kuma inda annabi sallallahu alaihi la yakhludu fin nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min al-iman wanda duk akwai daidai da kwayan zarra ta imani a cikin zuciyarsa baya wama a cikin wutan jahannama komen daɗewan daɗewa wata rana zai fito a kai shi aljanna Allah ubangiji ya rufe mana asiri ko za a jefar da su a cikin wannan wutan jahannama hum su ɗan wutan su gumakan walgawuna da ɓatattun da suka bauta wa gumakan suka bi gumakan duk za a tattara su a jefa su a ciki wajinudu iblisa da rundunan iblis duk wani shaidani da iblis da aljani wato a shaidani gaba daya za a jefa shi a ajma'una dukkansu ba ko ɗaya da za a rage za a jefa su a cikin wutan jahannama su ma to kaga ashe waɗanda ake jefa a wutan jahannama mutane ne da aljanu domin su ne aka aika musu annabi sallallahu alaihi wasallam wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana innana sami'na kitaban unzila min ba'di musa yahdi ilal alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allah wa aminu bihi يغفر لكم من ذنوبكم min azabin? Ali. Wa ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين kaga waɗanda aka aika wa annabi Muhammad sallam mutane ne da aljanu su ne in ka ga abu a jahannama su ne in ka ga abu a jahannama su ne ba za ka ga taɓa ganin dabba a cikin wutan jahannama ba ka ga saniya ko rago ko raƙumi ko kaza ko abun a su an babbaka su a nan duniya kashi ai ba haka ba to a kona suna a kona su can na fata an gane ko yawa balangu waye mai in ka gasa un balangu na menene ga kaji ake gasawa talotalo agwagi a shanu a raguna menene a soya a yanka a yi farfesu da su to karka sake tunanin zaka gansu su kuma a jahannama in kaga abu na ƙonewa, ka ga wata nama a jahannama ka ɗauka balangu ne na rago ko na saniya a'a Yau yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaban su dabbobi idan aka gama hisabi wannan ta tunkuri wannan wannan ta harbi wannan wannan ta ciji wannan sai an gama ramawa sallace kunu turaban gaba ɗaya sallace su zamanto ƙasa kawai wannan shine punishment da ukuba na dabbobi ƙasa za su zamanto rairayi su zube kawai shine kafiri shi ma yake roƙon Allah idan aka gama hisabi ya ga bai tsallake ba jahannama za shi su ce ya Allah kai tona ni ma da a maida ni ƙasa mana yadda aka maida dabbobi ina ba za a maida su ba to saboda ka in ka ga abu na gasuwa a jahannama to mutum ne da aljani mutum ne da aljani ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya samu gama lafiya shine wa junudu iblisa rundunan iblis gaba ɗaya su ma za su je wutan jahannama waɗansu suna tambaya ai iblis da shaidanu an halicce su da wuta ne eh kulikal insanu min turabin dan adam an halicce shi ne da Yumbu da ƙasa wa kulikal matil mala'ikatu min nurin mala'iku an halicce su da me da haske wal janna an halicce su min marijin min nar an halicci aljanu da shaidanu da wuta ne to ya za a yi kuma a ce su da wuta aka halicce su sannan kuma a ce za a azabtar da su da wuta wuta tana kone wuta waɗansu suna tambaya irin wannan tambaya ɗin aka ce eh wuta na azabtar da wuta ƴar uwanta wuta na azabtar da wuta ƴar uwanta ina fata an gane Allah mai iko ne wata wutan ta wata kuna ba shi nan ba idan Allah ya ce wuta za ta kone wuta dan adam baya magance dan adam irin shi eh idan mutum dan adam ne azzalimi ne ba a dora mai wani azzalimin azzalimi na azabtar da azzalimi dan uwansa mugu na azabtar da mugu dan uwansa yana faruwa ai ina fata an gane ko mutum da mai aka halice shi da kasa idan ya zo ya dalla ma wani mari yayi ke ji baya jin zafi da raɗaɗi ƙasa ba ta azabtar da ƙasa ƴar uwanta ba na'am to iblis shi ma an jefa su gaba ɗaya a wuta an halitta su da wutar to ga wata ta jahannama tana ƙona wata wutar da tafi ƙarfinta wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ala ba'd wa qalu qalu ka ji su suna cewa wahum fiha yahtasimun za a rika jefar da su a wuta kafirai da aljanun batch by batch batch by batch waɗannan na zamani kaza su za su fara shiga manya-manyan masu karnan masu tunzura mutane su yi wa Allah bore su za a fara turawa shi yasa Allah ce innal munafiqina fi darakil asfali minan dari wa lan tajida lahum nasira munafikai su ne a ƙarƙashin wutan gaba ɗayansu su ne can ƙarƙashin sai a shimfiɗa kafirai da suka fi su kafurci da suke biye da su sai waɗanda suke biye da su sai waɗanda suke biye da su haka ake rankin a wutan jahannama zuwa zuwa bakin zuwa bakin to lokacin da aka fara jefa manyan in mabiyan suka faɗo kowa na kowace ah, zamani kafiran kowane zamani idan aka jefa manyan su mabiyan aka jefa su in suka tarar da manyan suka ci a ah, Allah tsine muku albarka oga kun cuce mu wallahi wani kun addamu wani kaza kun halaka mu kaza kaza kaza su mabiyan ne za su tsinewa waɗanda suka zuga su su bi su yace kuma Allah tsine muku kai ma Allah tsine maka shine Allah yace qalu wa hum fiha yahtasimun sai ka ji suna fada da juna suna kondemin juna suna zagin juna suna tonawa a eh, juna asiri hmm? Allah tsine muku Allah tsine muku kuma idan aka jefa ɗan shi ah ku ne a nan eh, to Allah tsine ga shi magance mana komai ba kun ziga mu a duniya kun ɓadda mu kun hana mu karɓan kalman shahada kun nuna annabi ƙarya ne kun nuna musulmai makaryata ne musuluncin nan ƙarya ne ƙur'ani ƙarya ne kun yi ta ziga mu mun biye muku gashi ba abinda muka tsinana ba abinda kuka tsinana mana gashi mun shiga wuta shine wa qala du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay qalu law hadana Allahu la hadaynakum hawa'un alaina ajza'na am sabarna ما لنا من محيط وقال al amru قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraftumuni min qablu inna adh-dhalimina lahum adhabun masu rauni mabiyan sai su ce manya ranka daɗe suwa ne da fa ko muke bi a duniya kuna magance mana duk wata barazana in ta taso mana to ga shi lahira babban barazanar mu ita ce wutar jahannama nan fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay za ku iya kare muku magance muku tsare mu daga wannan azabar jahannama a yau sai manyan su dace sai ce kai ku ka mana matsala a nan a nan kiyama kun ji ko yau hadana Allah lahad mu ma da kan shiryan muke ai da mu ma mun shiryar da ku da mu ma muna kan shiryan ai da kuma mun shiryar da ku alau hadana la hadainakum sawa'un alaina ajzina to amma ai kun cuce mu kun cuci kanku dai mugaye mugaye yan isa. yan ai ta akar tsakanin su da manyan take kai kun ga mu daina zagin ma juna ko mu yi haƙuri mu yi fesin wutan nan kawai ko mu yi haƙuri ko kar mu yi haƙuri ko mu zagi juna ko kada mu zagi juna ko mu aibanta juna ko kada mu aikanta juna malana min mahiz ba makawa za mu shiga wutan nan mu haƙura mu shige ta mu ji da abu ɗaya kawai mu haƙura mu shige ta mu ji da abu ɗaya kawai idan suka shige ta sai can shaidan ya zo ce to kun ga Allah ya muku alkawarin gaskiya ni na zo na muku ƙarya kun biyo ni kun binawa da e ko ba wanda na tilasta ya bi ni in ji shaidan ba wanda na tilasta ya bi ni ni dai kira nai kuka bi ta ina na kira ku ta hanyar music ta hanyar abun a wajen disco ta hanyar wajen menene a club club da ɗe na sa na sa rege a nan na sa boni m a can na sa abin da a ah, masajjatan a can na sa lafi a katuwa a can ɗaya a can na sa piano na sa wuta wannan ja wannan bil suna ɗaɗau ɗaɗau ɗaɗau ɗaɗau kawai suka ce ga wajen zuwa amma fa suka yi zuwa masallaci ni ba wanda na tilasta na ce ya zo wajena Hmm? shaitan ce ko akwai wanda ya shigo masallaci na zo na saba shi na dora shi a kafada na kai shi kulab na ɗauko shi daga masallaci sun kayan kiɗa na shirya su fiyano su abun hurawa ana ta kiɗa akwai kuka bica shine wa tabziz man istata'ta minhum bi sautika wa rajulika wa sharikhum fil amwali wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa hurura shi ɗaya ce na maka a zuciya kawai nace yau ana harka fa fito kawai ka je kawai Ka bar maganar lecture da karatun yau a je kawai can akwai shanana ba a wataya a je can kawai abin da amma ba wani wanda na saba a kafaɗa ta yana jana, ina jan shi yana fisgowa zai shiga masallaci ina fisgan hannun shi muka yi kokowa na saba shi a wuya na kai shi kowa kayan kiɗa ne kawai da saboda haka falata lumuni shaitan zai ce kar wani ya zarge ni a nan kuma ya ku ɗora wa shaitan shaitan shaitan shaitan kar wani ya zarge ni yawa ni ba ku a yau inni kafartu bima muni min qablu kun ga haka shaitan yake kamar kullu shaitan in qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin kaka za su yi ta zagin juna suna ta kondemin juna da mabiya da menene da sai ta zagin juna sai ta gaba da juna sai mabiyan su ce tallahi mun rantse da Allah in kunna na fi dalalin mubin wallahi yau muka gano cewa lalle muna tabbata a shida ba wa'azin da ba a mana ba ba kiran da ba a mana ba ba leccan da ba a yi ba babu hudu godin da ba a mana ba babu kasar kasar da ba su zo hannunmu ba ba irin wa'azin da ba mu gani a tv a rediyo ba wallahi yau muka gane ashe da muna kan ata da kuskure wai a wutar jahannama suka gane ka duba lokacin da uzuri baya amfani uzuri baya amfani yau muka gane kuskure muka gane da muna kan ata mabayyaniya ibnu sawwikum bi rabbil alamin babban kuskuren da muka yi daidaita ku da muka yi da ubangijin talikai kuna kwandemin kan kenan da waɗanda suka biye musu suka ruɗe su suka bar musulunci Allah mu yi kuskure yanzu ne muka gane cewa daidaita ku da muka yi da Allah muka maye gurbinku da Allah muka bar Allah muka bi ku to yau ne muka gano mun yi kuskure mun yi kuskure ina fata an gane ko subhanallah ibnu kun bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da ubangijin talikai mabiyan fir'auna za ku faɗa masa haka fir'auna kai ne anan to kaga karshen mu ko eh, kace mana kai ne ana rabbukumul a'ala muka bika to ga yau karshen ga inda ka kawo mu fir'auna wanda suka bi hamana su ce su faɗa su karuna su faɗa wa ma adallana wala babu waɗanda suka ɓadda mu illal mujrimuna sai kafirai ire irenku su suka ɓadda mu a amutu yana musulmi a ruɗe shi da abun duniya duk wani wanda kaga wai a yayi ridda yau ya fito a tv ya koma christianity ya koma kaza kaza wai yana cewa ai ya fanci christianity ne daidai musulunci kaza ne wallahi abun duniya aka bashi ƙarya yake yi yake an bashi abun duniya ko an bashi abun ah, scholarship ya je ya yi karatu ko an ɗauki nauyin shi ko an gina mai gida ko an ba shi daloli ko an ba shi kuɗi ko an ba shi wani abun duniya to shi ne za su ce wa ma a ballana illal mujrimun wato kafirai kafirai sun suka ɓadda mu suka ruɗe mu suka raba mu da addinin musuluncin nan amma na min shafi'in to ga mu yau babu masu ceton mu ba wanda zai iya zuwa nan ya fi mu daga wutar nan yau babu su gaba ɗaya duk tunaninmu da calculation ɗinmu yau duk babu shi kawai wala sadiqin hamid yau ba aboki masoyi da close friend haka da zai zo mana wai har ya jajanta mana yau ba babu shi ga munan standard a wutan jahannama za su ce falau annala lana karratan da Allah zai ba mu second chance da Allah zai ba mu dama ta biyu a mai da mu duniya da Allah mana wannan alfarman mana wallahi fa kuna min muminin in ana neman mumune na haske to da mu ne a ba mu second chance a mai da mu duniya za a ga mu ne gaba gaba a imani Allah ce ƙarya suke walau ruddu la'adu limanuhu anhu yanda ya faɗa a suratul an'am Allah ce ƙarya suke wallahi da za mu cire su a wutar nan mu mai da su duniyan nan ɗan abin da suka aikata ya kawo su wutan shi za su komawa su za su komawa Allah ce na san su na san su inji Allah Allah umin ya rufa mana asiri sai Allah ce inna fi zalika lalle a wannan kissar ta annabi Ibrahim ko da mutanensa in kuka kalle ta kuka yi nazari kuka yi bincike kuka kalle ta da idon basira tun jiya da muke karanta wannan ikar to za ku ga akwai la'ayatan akwai ayoyi a cikin wannan isar da za su nuna maka tabbas Allah Allah ne kuma Allah shi kaɗai ya fi cancanta a bauta masa wa ma kana aktaruhum mu'minin amma Allah yake haka ake karanta kissan nan ba malam ba a wa'azantuwa sai ka samu har yanzu mafiya yawan mutane kafirai ne ba sa imani majority za ka ba sa imani wa inna rabbaka kuma lallai ubangijinka lahu al-azizu shine mabuwayi in kace za ka taɓo Allah ba ka ji bari ba zan bari ba ka yi ba zan yi ba to lallai inna rabbaka lahu al-azizu lallai Allah mabuwayi ne kaga ya buwayi waɗannan karshen su ina ya koma jahannama waɗanda duk suke expecting suke zato za su taimaka musu za su zamanto musu waɗansu abu a lahiran kun gansu mana namin shafi'i ina abokanansu wala sadiqin hamil babu abokanai to kaga Allah ya buwaye su gaba ɗaya ya kai su jahannama duk wanda suke zato za su tsaya musu za su taimaka musu babu su kawai na waɗanda aka kai aljanna fa wa inna rabbaka la azizur rahim shi mai rahama ne kaga waɗansu da suka bi Allah da ladabi da biyayya da da'a mumunai kaga ya musu rahama ya kai su aljanna waɗannan kuma da suka nuna taurin kai gashi ya buwaye su ya addabe su ya kawo su jahannama to haka Allah yake in ka taɓo shi zai gama da kai ya buwaye ka in ka bi shi da lalama da da'a da ladabi to zaka haɗu da rahamansa cikin cikin sauki Shaka Allah ya ce wa annabin sa sallallahu ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ka gaya wa bayina ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni Allah inni ana al-ghafurur rahim ni ne kadai mai gafara mai rahama mai jin kai ga wanda ya nemi zaman lafiya da ni wa anna azabi huwa al-azabul alim ga wanda ya nemi kuma zai ja da ni to lallai azaba ta ita ce azaba mai raɗaɗin da babu wata azaba da ta kaita ya rage mutum ya zaɓi wani irin zama zai da ni in ji Allah wace irin mu'amala zai da ni ya zaɓan kansa. abin da yake zai zai samu in zaman lafiyar ne to anni anal ghafurur rahim in azabar ne to inna azabi huwa al azabul alim Allah ubangiji ya shirye mu na'am كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أكثر أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين واتقوا الله وأطيعون نعم Allah maɗaukakin sarki kun ga wannan kissar annabi Ibrahim ma an yi ta don a ƙara kwantarwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi hankali da zuciya a kwantar masa da hankalinsa saboda tsangwaman da yake shine na ƙarshe shine na ƙarshe cikin manzanni da annabawan Allah to kaga inda yake gamuwa da tsangwama sai ana nuna masa ba shi kaɗai bane ga magabatansa irin yanayin da suka shiga an buga mai da annabi Musa da Fir'auna ya wuce yanzu an buga mai da misali annabi Ibrahim da mutanensa ita ma ta wuce yanzu an ɗauko kuma kissar annabi wa annabi nuhu yace kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni yasa ba ce manzo ba ai annabi nuhu kawai aka aika musu me yasa ba ce Allah bai ce kazzabat qaumu nuhin rasulahum ko ar-rasula in plural form a in singular Wani annabi nuhu shi kadai aka aika musu aka ce mutanen annabi nuhu ma sun karyata manzanni in plural form eh malamai suka ce dalili e in ka karyata manzon zamanin ka guda ɗaya kamar ka karyata dukkan manzanni ne suna tafiya ne in chain in chain in ka karyata ɗaya ka karyata sauran ne ba yanda za a yi a ce ka yi imani da annabi sassan amma ka karyata annabi nuhu a ce wai imaninka da annabi ya amfane ka babu shi in ka karyata ɗaya daga cikinsu ka karyata dukkan sauran ne imaninka baya cika yana daga cikin rukunan imani an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi sai ka imani dukkan manzannin Allah sai ka yi aiki da shari'an manzan da ka tarar da shi a zamaninka shi ne za ka yi aiki da shari'ansa mai annabi mutane annabi nuhu suka karyata su mushirkai ne annabi nuhu shi ne farkon farkon farkon annabawan Allah bayan annabi adam shi annabi adam da aka aiko shi a duniyar shi ba bai tarar da mutane ba ai shi ne ya rika hayayyafa mutanen ai shi kaɗai aka sauko daga aljanna da shi da matarsa hawa'u to suka ta haihuwa duk ƴaƴan da suka tashi suna tashi da aqidan annabi adam din ne aqidan tauhidi da kadai ta Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi dukkan dukkan ana haifan shi akan aqidan iyayen shi ana haifan shi a musulunci in aka haifi da a gidan musulmi yana tashi a me a musulmi ne idan aka haife shi a gidan kiristoci yana bin abin da ya tarar da iyayen shi a kai in ba ɗan yahudawa ne iyayen shi sai ya tashi da aƙidan su domin su ya tarar a gida to haka annabi adam duk ƴaƴan da ya haifa suna bi aƙidan shi har bayan shekara dubu da mutuwa annabi adam alaihi salam sai suka fara kauce hanya suka fara barin kuma abin da shedan ya shige su eh, la tadurunna alihatakum لا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا suka shaidai ya same su irin manya-manyan malaman kuɗin nan da suke mutuwa kada ku bari tarihi ya mance da su duk malamin da ya mutu a majalisinsa ku yi gunkin shi ku ajiye for remembrance saboda tunawa da aka ramatalla sai ka samu an yi gunkin shi an ajiye sai a zo a kalle shi Allah sarki malam da jikan mala Allah gafarta masa na fata an gane ko to shekan yana targetin ƴaƴansu ne waɗannan generation in an ce su yi moldin din su kai su ajiye su saboda tunawa da su malam a majalisin to bayan su malam wannan generation sun mutu ƴaƴansu suka aka haifa suka taso kace kun ga waɗanda eh da su ne iyayenku suke tsanantuwa in suna son son bukata ki Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza albarkacin malam alfarman malam a ba mu ruwan sama alfarma alfarma alfarma wannan su ma waɗannan generation da suka wuce jikokinsu da suka taso aka ce ga duk biyan bukatun iyayenku da kakanninku waɗannan suke roƙa sai suka je direct suna bauta musu inda aka samu asalin bautawa gumaka kenan to a lokacin da wannan abun ya faru lokacin annabi nuhu yana matashi sai Allah ya bashi annabce ce maza maza ka saita mutanen nan su koma ta farkin annabi adam kakansu da ya mutu ya bar su a kai to shi yasa annabi nuhu ya zamanto shine farkon annaba wa laqad auhayna ilayka wa ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal yasa gashi gashi gashi gashi nan wal asbaqi wa isa wa ayyuba wa yunus wa sulaymana wa atina dauda zaburan wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Musa takliman so shine farkon annabawan Allah to shi ma dai ya tarar da mutane suna shirka na iskanta muku dalilin da yasa Allah ya zaɓe shi ya bashi me manzanci da annabci saboda mutanensa na zamaninsa sun bauɗe sun bauɗe harshen annabi Adam aka ce annabi Nuhu ya dawo da su ya keta su a akan tafarkin kusan shekara nawa ya yana kiran mutanen nan su da kan tafarkin nan Dari tara da hamsin. shekara dari tara da hamsin yana gogorwa da mutane ya kira su da safe ya yi wa'azi da rana ya yi da yamma akwai wa'azin dare akwai na ward akwai wa'azin local government akwai na state akwai na kasa ah duka annabi nuhu ya yi waɗannan ina fata an gane ya zo ya sami mutane individually har gida ya sallama ya same ka a falo ya ce salama ina gajiya lafiya da Allah ina son gani ah bismillah bismillah ce wani na ni da kai sai Allah a daina bauta kan ba kaza ba a kaza ba a kaza yayi a ɓoye yayi in public yayi ma mutane ɗaiɗaiku yayi wa mutane da yawa رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا والله وأذنا بايا قارا مسكومة قارا فانت عليوا دبوجيوا إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلمت وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la tarjuna lillahi wa qara thumma inni da'awtuhum jihara ba irin salon wa'azin da bai yi musu ba shekara ɗari tara don Allah da hamsin ina kiran mutane dan abu ya gagara ya sutura tura ta kai bango yake rabbi la tazar alal ardi min al kafirina da yaran Naka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran ya Allah na roƙe ka kar ka bar gidan kafiri ko da ɗaya ne a doron ƙasa Allah ka gama da su kai ko jariri da aka haifa yau in kafiri ne ya Allah na roƙe ka Allah ka gama da shi kar ka bar ko kafiri ɗaya in existence domin in kana bari shi duk wanda zai haifa za su fashi kafirai ne kar ka bar kowa Allah ce na amsa addu'ar ka nuhu ya ka fara kera kwale-kwale jirgin ruwa kaso kenan shine jirgin annabi nuhu ina fata an gane kai ta mai izgili kace ina ustaz ne aka ce ya koma kafinta ya koma kafintri yana can Allah Allah yana can yana sare bishiyoyi yana tsaga su yana fidda fulanke fulanke fulanke sai kwakwafe kusoshi yake mu je mu shi mu je a ɗayi gungu salamu alaikum ustaz karbaka Allah salamu alaikum ɗan kama gadona a mun da kingili kawai da wannan ake ina za ka samu faɗa da jama'a alau ai in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama tasharun? kun zo ku mun izgile ko very soon very soon zan rama haka yake musu Allah ubangiji ya dakatar da mu to su shirka suke yi in qala lahum akhuhum yayin da annabi nuhu ya ce musu a wa'azinsa ala tattaquna wai ku ba ji tsoron Allah bane ku bar shirkan nan ku bauta wa Allah shi kadai maɗaukaki mahalicin ku mai muku komai inni rasulullah inni lakum rasulun aminu kun ganni eh ni manzo ne na Allah kuma amintaccen Allah ba zan ha'ince ku ba ba zan zalice ku ba ba zan yi betrayin ɗinku ba ku bi ni wallahi dina shine tsira a gare ku fattakullaha ku ji tsoron Allah ku daina wannan shirka ta ya za a ku sassaƙe gumaka da kanku ku sare bishiya ku sassaƙe ku fitta gunki ku tara laka ku mulmula abu ku zo kuna faɗo a gabansa kuna cewa ne Allah ku alhalin ku kuka yi shi Ko ku ji tsoron Allah wani wa a ku mun biyayya nan tsira yake wa ma as'alukum alaihi min ajrin ni fa bana roƙon kowa kobo wa'azina kyauta ni ke yi bance ku biya ni ba kaga ba ni ba ni kullum ai ana gajiya eh yanzu da tafsiri nan da ake a kirga mutanen da suke na aka ce duk mai shigo sai ya bada dubu ɗaya a kofa eh, duk rana saboda haka dubu talatin za ka rika bayarwa dubu ɗaya sami sati ko yawa dubu talatin za ka rika bayarwa yau in ka zo gobe ka zo gobe za ka ce za a samu estefa masu gudu ko kuma a ce duk masu zuwa hamsu salawata a rana sai sun ba liman ɗari ɗaya da ka a zahar ɗari ɗaya la'asar ɗari ɗaya a ba ɗari ɗaya a su ba kullum ɗari ɗaya huci ka zai ko raguwa zai yi. ba a bayarwa ma yana shiga masallatan Wallai ana bayarwa gaskiya abun an ɗora mun haraji ya yawa ba ni ba ni ya yawa da yake mu fa musulunci mu ba mu ce ku ba mu kobo ba free of charge la as'alukum alaihi wa ma as'alukum alaihi min ajirin bana roƙon wani lada ku biya ni in ajriya illa ala rabbil alamin sakamakona da ladana yana ga Allah maɗaukacin sarki shi ne zai saka mu saboda haka duk Allah fata na fattakullaha ku ji tsoron Allah ina ƙara maimaita muku wa a tsi'uni kumun biyayya kumun biyayya mun ji saƙo ko da ya aika musu mun ji abin da yake nema daga gare su don Allah wannan wani abun tashin hankali ne to za mu ji wani irin amsa suka bashi negative amsa ko positive za mu ji gobe insha Allah da sai abin da ya nema daga gare su kayan kayanka bai yawa to shi ne za ku ga daga wannan fa kawai wai an tada duniya hankali an karishin zaman lafiya za mu ji yadda za su yi responding Allah rufa mana asiri to lokacin namu yayi za mu koma wajen tambayoyi ga tambayoyi guda uku sun zo hannu ta farko tana cewa assalamu alaikum mala ina maka fatan alkhairi allahumma amin don allah ina roƙon addu'arka da ta bayin allah da bayan allah su sa ƴata a addu'a allah ya ba ta miji nagari mai addini masu bukin kenan Allah ba ta wataƙila da a rubuta ba waya wataƙila a samu a nan amma ba a rubuta Allah ba ta miji na gari mai addini na gode Allah saka da alkhair Allahumma amin malam Allah ubangi ya ba ta nagartacce na gari Allah kuma ya yi ma 'ya'yanka albarka gaba ɗaya ya cika maka burinka da dukkan wani musulmi burinsa Allah ya ba shi mutum na gari mai addini wanda za a gudu tare a tsira tare takarda ta biyu tana ce assalamu alaikum Allah ya mamalan albarka Allahumma amin tambaya ta ne ita ce ina yawan jin ana maganan matan aljanna ga mazajen da ba su yi aure ba suka mutu Ya ce matan aljanna to ga mazajen da ba su yi aure ba suka mutu su kuma matan da ba su yi aure ba suka mutu ban taba jin an yi magana a kan mazajen ba ina neman ƙarin bayani kowa zai samu mace da izinin Allah aikatuna aiko da musulmin ne miji da mata ai akwai waɗanda za ka ga mazan sun tafi wuta amma matan kuma an tafi ne aljanna to su kuma ai ba dole bane kowace mace ta shiga da mijinta ba dole bane kowane miji ya shiga da matar shi ta duniya ba dole bane yanzu annabi nuhu ai za mu karanta kissanta matan ta ai ita wuta ta je mata annabi lutu wuta ta je eh asiya mijinta fir'auna ai shi wuta je ita ta kai aljanna to zai zama to mijinta na ga muku za a jetta dukkan matan a mai da su menene yan shekara goma sha hurhudu duk wata mace irin hurul inin sad za a mai na duniya da tsawonsu da komai nasu ba za ka iya gane ba sun saje da juna haka su ma mazan ba ɗaya tsawon annabi adam zira'i sittin zira'i sittin za a mai da tsawon duk wani namiji da zai shiga aljanna kamannin su iri ɗaya da annabi adam ba ka ba amma kuma kowa yana gane wannan wani ne amma kamannin su in ɗari bisa ɗari ɗaya ne So shi ne shine yawmu gabun. Mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wani dan aljanna yana da gida a aljanna, duk wani mutum yana da gida a aljanna yana da gida a wuta kowa tsoron da mutum ya shiga gidan aljanna kafir ya shiga wuta to gidajen kafiran da da suke aljanna sai musulmai su yi occupy ɗinsu gidajen musulman da da suke cikin na da ba su yi aikin aljannan ba sai kafirai sai su yi occupy ɗinsu shine yawmu taghabun ranar da za a yi eh, kwace ceniya na gidaje nan musulmai aljanna sun kwace gidajen kafirai da ba su samu daman shiga aljanna ba can kuma kafirai sun kwace gidajen musulman da ba su samu daman shiga wutan ba sun je aljanna saboda haka kowa za a bashi mata akalla a ba mutum ɗaya hurul ini saba'in a dai shiga aljanna kawai aka rama kalla a yi aiki da zai kai kaɗi ma la ainihin ra'ad za ka gamu da shi a can wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abinda ido bai taɓa gani ba in ji manzo Allah kunne bai taɓa jin labarin shi ba zuciya bai taɓa hararo da tunanin irin abinda ke aljanna ba wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun tambaya ta ƙarshe tana ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da tsawon kwana mai albarka Allahumma amin malan tambaya ta ita ce menene hukuncin masu amfani da sharbi ranar juma'a yayin da liman ke hudu ba su kuma suna tasbihi ya kamata su bari idan liman yana menene yana hudu ba a bar komai taɓa komai annabi ce man masal hasa faqad ko dan dutse kake wasa da shi makayi lagawu lagawu shine yi kuskure ka yi ero wanda yana iya hana ka samun juma'a ladan juma'a kayi attending a ka fita da F9 sannan kuma gaba ta biyu ce sannan malam akwai wani addu'a da ake yayin da liman ya zauna a lokacin hudu ba eh liman idan zai zauna ya ce a kulu lakum ma tasma'un وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه مريبا فإنه هو الغفور الرحيم كنيني غافرا الله شي الله مي غافرا ني مي رحمة ني أي إمام أمرني باكا شي الله مي غافرا ني كنيني غافرا شي مي غافرا ني مي رحمة ني أي زونا سيكا نيني غافرا الله كي الدعاء الله أبنجي منا موافقة ya karɓa mana ya datar da mu ya ba kasanmu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki Allah ya isan mana ga dukkan abin da ya fi karfinmu ya isan mana ga dukkan abin da ake kitsawa al'umma da ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da karuwan arziki ya samu gama da duniya lafiya wannan ibada ta Ramadana Allah ya karɓa mana ya sanya mu cikin intattun bayinsa daga wutan jahannama innahu waliyu zalika wal qadiru alai subhanaka allahumma bihamdika